Littafin mai shafi saba'in da ta yi wa lakabi da Stigma of Recognition wato jimamin maraici jigonsa shine irin halin kewa da kadaici da marayu ke fuskanta. Malama Aisha Bukar Kiri mawallafiyar littafin wanda ta rasa iyayenta tun tana yar yarinya karama yar aji uku a makarantar barikin sojoji da ke yola fadar jihar Adamawa. Ta yi mini bayanin burinta na kafa kungiyar da za ta tallafa wa marayu. Abu da ya bani eh, kwarin gwiwa shine yadda nake ganin ya. yara marayu da kasassu a kan hanya ga sunan ba gidaje ba kayan sawa to abun ya taba ni sosai shi yasa na gana rubuta wannan takardan ko zan kawo dan wani canji a rayuwarsu kin ce kuma kina so ki soma kungiya mai zaman kanta domin ta taimaka wa marayu eh na farko dai ba wani kyautun da zaka yi wa mutum ya fi abin da zai sa a cikin shi da kuma kayan da zai sa so abin da nake so shine idan na creating wannan kungiyan ina so in na zan yi raising din kuɗi domin mu siya su abinci da kayan sakawa mu rarraba musu a kan hanya ko zai dan taimaka. Samun yara irin su Aisha Bukar Kere a wannan zamani da ci gaban kimiyya da fasaha ta fannin fina-finai da yanan gizo game da wayoyin salula wanda ya rage sha'awar karanta littattafan zube na daga cikin dalilai da suka sa sha'awar karanta littattafan zube ya ragu ainun Inji hajiya Asma'u Joda wata mai fafatukar 'yancin mata. Mun dai za mu ce mun gode Allah cewa mun samu ya a cikin mu za ta zauna ta rubuta littafi. Ba wani abu dai mun nuna cewa mata za su iya. in suna suna da the same opportunity da maza ba abin da zai hana su su yi kuma Aisha ta yi proving wannan fact din. To karatu dai ya yi kasa. balle kuma karatun littafi a zauna haka kawai a ce an ɗauki littafi ana karantawa shi ma kamar sabon abu ne ya dawo don an ba karatu sai dai kuma kamar mu yanzu a santa abin da muke yi mun sa yara suna koyan computers a ciki ma suna koyan wasu karatu. Na sadu da wasu daga cikin ɗaliban makarantar barikin sojoji da ke yola fadar jihar Adamawa. Adamawa inda mawallafiyar littafin Aishatu Bugar Kiri ke karatu sun ce hazakar da ta nuna kalubale ne a gare su kuma ya ba su kwarin gwiwa na ƙara himma wajen karanta littattafan zube. Sunana Halima Abdullahi ina SS3 ta burge ni dai kuma ta naji abun din da daɗi saboda kamar ta fara rubutawa ne tun tana SS2 ba samu ta publishing nashi ne sai to kaga anan idan ana samun irin mutanen sosai zai taimaka kuma kuma za a samu cin gaba. Bai suna na Nubia Haziyar ina SS3 abin da ta yi kan ya burge ni kuma ta sa ni kamar ni ma ina son jin fara rutawa don abin da ta yi abu mai kyau ne. Don a wannan it na ta taya ta yabo haka mu ma tana encouraging namu ne mu mu je mu irin wannan abun haka. Tuni ma gidan rediyo mallakar jihar Adamawa wato ABC ta ce za ta gabatar da wani shiri na musamman mai zuwa mako-mako inda za a rika karanta littafin Sanusi Adamu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya.